أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah muna yabo gare shi da ya sake haɗa mu wannan masallaci na unguwar galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan yini na goma sha ɗaya ga watan ramadan wato ranar lahadi a shekara ta 1444 na hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma shi ne biyu ga watan hudu a shekara ta 2023 a lissafin miladiya muna roƙon Allah ta'ala sa mana albarka cikin abin da muke karantawa Allah ya ƙara mana fahimtar abin da yake ne daidai Allah kuma ya sa mu ambaci abin da yake ne daidai Allah ba mu ikon aiki da abin da yake ne daidai Yaqulu tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alam tara إلى الذين يزعمون أنهم Amanu بما أنزل إليك وما unzila min قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا wannan aya ita ce aya ta 60 daidai a suratul nisa'i kuma cikin siyaƙin abin da Allah maɗaukaki ya yi kira zuwa gare shi ya kira muminai cewa su da'a ga Allah su da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shugabanni daga cikinsu sannan ya ilmantar da su ya ɗora su akan tafarki a matsayinsu na ɗan adam wanda ɗabi'arsu lallai su saba yake to in sun saba din a kowace matsala wani yana ganin wani abu daban da abin da dan uwansa yake gani to tun da shi sabanin nan ba ba abin nema bane abin zargi ne abin neman shine a koma kan abu daya to sai a waiwaya a je a nemi hukunci a je a koma zuwa ga ƙur'ani zuwa ga sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma abinda <clears throat> Allah da manzansa suke nufi da shari'arsu a koma a tattara a koma zuwa ga abinda ake kafa hujja da shi a shari'anci domin a samu daidaito to sai sharɗanta wannan abin da maganar imani da imani da Allah da imani da ranar ƙarshe to bayan nan Allah subhanahu wa ta'ala sai magana da bayinsa umuman sawa'un wasu sai ana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana da shi wasu malamai su ce a'a kowa ake magana da shi umuman umumi babu matsala duk da dai an yi magana da an yi amfani da lafazi na mufaradi amma mufradi ne da akwai umumi a cikinsa kowa zai iya shigowa mufrad ana nufin a yi magana da lafazin mutum ɗaya Allah maɗauki ya ce alam shin baka gaba malamai suna cewa wannan ta'ajibi ne ma'ana kamar Allah yana cewa ku ko kai baka yi mamaki ba ilal ladina zuwa halin waɗanda suke umuna yazumuna nan ma'ana ya ƙuluna suna faɗi da baki suna riya cewa hazzu shi haka abin yake suna riya cewa annahum amanu bima unzila ilayka cewa su sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka menene aka saukar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani وما unzila min qablik da abin da aka saukar gabaninka ashe Allah maɗaukaci ya saukar da wasu littattafai daban ba alƙur'ani ba da wasu annabawan daban wanda sharafi ne na imani mutum ya imani da su shi sa suke cikin rukunin imani a musulunci mutum ba zai zama musulmi ba ba zai zama mumini ba sai ya zama mai imani da waɗancan littattafai ko da ba aiki zai da su yanzu ba a zamanin yanzu tun daga zuwan manzan Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to iya qur'ani kawai za a aiki da shi aiki da attaura ta kare auki da aiki da injila ya kare da dukkan littattafai sun zabura da makamantansu ba a aiki da su yanzu da ake aiki da shi yanzu shine alqur'ani to waɗannan mutane suna riyawa wasu su ce yahudawa wasu su ce munafikai al'imamu tsabari da sauran malamai da suke a tafsirin al'ur'ani mai girma da riwayoyi daga salaf magabata sawa'un sahabbai bal da marfu'at kuma daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ruwaito abinda ake ɗauka kamar sababi dangane da wasu yahudawa ko wasu daga cikin munafikai musamman riwaya da dangana da isnadi sahihi zuwa Amir ibn Sharahili uh, wanda yake cewa wannan aya ta sauka dangane da ash-sha'bi kenan yana cewa wannan aya ta sauka ne dangane da wani daga cikin munafikai wani abu ya hada su da wani bai yahudi sai ya ce to aje yahudan ya ce mu je wurin ku a yi mana shari'a sai shi munafikin ya ce a'a saboda ya san ya ce a'a je gurin malamin yahudawa ko a je gurin wani boka domin ya san an je can shida zai iya ba da rashawa ya ci nasara ko a ba shi nasara zan ce manzo Allah sallallahu alaihi kuwa nesa yake da irin wannan kuma adalci zai to sai yace a shi kar a ji gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga da shi abin da ya shafi tafsirin alkur'ani ko da aya ta sauka saboda wani sababi to ba a hukuncin hukuncinta akan shi sababin ko na san kun san wannan abin lura shine lafazin gamamme da ya game kowa a ciki sawa'un dangane da yahuda ne ko dangane da munafikai ne ko ma waye dai Allah ya yi amfani da lafazi ne lafazin da babu sunan kowa a ciki kuma wannan irin usulubin ko wannan salo na magana a cikin alkur'ani ya fi game kowa da kowa zaka tuni ba faɗi sunan kowa ba kuma musamman an zo da ismul mosul kuma a ka'idan malaman nahwu yana cikin al-ma'arif yana sunayen da suke ma'arifa ne ba na kira bane kuma ma'arifa ce da yake min alfazul umum suna cikin lafuzan da suke ifadar istigraƙin duk wanda zai iya shiga ciki to ya shiga ciki shi yasa galibi in kana bibiyar tafsirin magabatan kamar shi malamin tsabari ko ya kawo irin wannan a ƙarshe sai ce arrajihu min alqawli fi ta'wili hadhihi alaya aya kaza da kaza sai kawo cewa fa idh lam yakun hunaka nassun maqtu'un bihi in ya zama babu wani nassi maqtu'un bihi cewa da wani ake ko da wani to sai fal aula abin da ya fi shi ne a rinjayar da ayar ta zama ta shafi umumin kowa da kowa su shi sa kuka ga manhajin malaminmu da muke karanta littafinsa malam abdurrahman bin nasir sa'adi ya kawo asbabun nuzul ina jin dama mun sha faɗa duk shekara shi ba ruwansa da kawo asbabun nuzul dama makasudinsa ka gane wannan aya zancen me take yi saboda ka fahimci ayar kuma ka yi ƙoƙari wajen aiki da ita amma kuma shi ilimin babu nuzul yana cikin ilmoma masu muhimmanci a wulumin qur'an wanda suke taimakawa mutum wajen gane ma'anonin alqur'ani ba a jifa da shi shi ma ba jifan ne da shi ba ya dai ya yi ikhtisari ma'ana yana gani ko ba ambace shi ba za a iya fahimtar waɗannan nasoshi kuma wannan manhaji ne daga manhaji na malamai babu wani mai ganin laifinsa a ciki irin abin da malaman hadisi suke ne a littattafai da suke son takaitawa sai su cire isnadin su kawo sunan sahabi an kula littattafan da dama asali ko dai mai su wanda ya rubuta makasudinsa shine kawo hadisin akan wannan babi babi da yake magana sannan wanda yake so ya bincike sai ya je bincike akan isnadi in yana son karin bayani to mu koma wani don haka dai kowa zai iya shiga ciki baka ga waɗannan waɗanda suke raya su ce su sun yi imani da abin da aka saukar maka kuma sun yi imani da abin da aka saukar da baninka tare da haka yuriduna an yi ta haka mu ila tsawoci suna nufin suna son murinsu manufarsu makasudinsu shine su kai hukunci shine an yi ta haka mu a ta shi shine kaiwa hukunci zuwa ga ko wani mutum ko ta mu'asasa ko kotu ibtida'an au murafa'atan yawwa ko kes ne na shigarwar farko ko kuma wato ɗaukaka ƙara ne kowanne iri dai inda an shigar da ƙara shi ne ake cewa mene ta haku shin baka ga waɗanda suke gani suke riya cewa su sun yi imani da ƙo'ani sun yi imani da littafan da suka zo gabanin ka amma suna so ne idan wani abu ya faru tsakaninsu sai su kai hukunci ila tsaguci yan ma Allah maɗauki amfani da lafazi am lafazi wanne ne am don tsaguci ba sunan wani bane ba sunan wani aljani bane ba sunan wani gunki bane amma umumin duk wanda baya hukunci da abin da ba shi ne Allah ya saukar ba shi ake nufi da wani abu kowane irin abu yawwa duk inda hukunci ba irin na Allah za a yi ba to shi ake ce matsaguci duk mai san ya kai hukuncin ka can alhali zuciyarsa ko in ce da bakinsa yana riya cewa shi mai imani da Allah ne alhali wannan ita ce sifarsa wa qad umiru alhali an umarce su an yakfuru bihi su kafirce wa tsagutu gani da yasa aka yi amfani da lafzin kufur saboda imani da Allah da alkufur bi tagut ba ta haduwa ma'ai dole ne sai an same shi ai imani da Allah a kuma alkufur bi tagut ma'ana imani da Allah da imani da tagut ba ta haduwa menene ke haduwa al-imanu billahi wal kufru bi tagut la ikraha fi din ko قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بمن بالطاغوت ويؤمن بالله أي فمن شهد أن لا إله وآمن بالله وقال إلا الله شنو معنى دام الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبب ba zai كاي ايماني ka ya ce idan an samu matsala tsakanin wane da wani, hukuncin shi ne kaza sai ka ce ka fi son ka je inda hukuncin zai zama ba kaza irin yadda Allah ya faɗa ba to lalle ba ka da Allah ba ko kun gane abu sai sa can fahimta na za a aka haɗa ta da in kuntum nuna? nan ma aka kawo maganar maganar imani bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika kuma sai aka kawo siffar su yuriduna an yata hakamu ila tawuti wa qad umiru alhali kuwa an umarce su an yakfuru bihi aid tawuti ai langon sun kuru-kuru ko ba rikicin fahimta yuriduna wa yuridu shaytanu kuma gashi shaytan iblis da zuriyarsa da 'ya'yansa sawa'un min al-jinni wal insi masu kokarin su kawar da mutane daga kan hanya ga aikin su Allah ya faɗa wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kuma shaytan yana nufin ya batar da su ne kwata mai nisa da me da wannan hatta hakumu ila al idan suka koma suka kai ƙara zuwa ga ƙagutu to lalle kuwa shaidan ne ya batar da su bata mai nisa an gane to kamar a ce ne me ya sakamakon su to sakamakon su zai zo to waɗannan ko kamar a ce waɗannan ba su yi imani da Allah ba kuma sannan shaidan ya batar da su bata mai nisa sannan Allah ya ce wa tsira qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa da suke ce ra'aital munafiqina nan tana fito maka da suwa ne alam tara ila alladina ko alam tara ila alladina yaz'umuna domin الذي يزعم أنه آمن بالله وما أنزل وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي با يهودا بين كما كمان يهودا بس يدد أبن أكا سوكر ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم da sun yarda da shi ai da su musulmi da haka wanda ya yarda da abinda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya yarda da abinda aka saukar wa annabawa gabaninsa su waye waɗannan waɗanda suke ta muminai su ne masu wannan sifar to wanda yake yana tare da muminai da jikinsa da ayyukansa amma a zuce baya tare da su to su ne Allah ke tona ma asiri a wannan ashe kun ga suwaye munafikai an fahimci abu to mu karanta abin da malami ya ambata dan da tafasiri da zamu ambata mai bi insha Allah ta'ala an yake cewa Ajibu ta'ala ibadahu Allah madaukaki yana nuna wa bayansa su yi mamaki in halatin munafiqi dangane da halin munafikai allazina umuna masu riya annahum mu'minuna cewa su mu'minai ne sun yi imani bi ma ja'a bihi rasulu cewa sun yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa bima qablahu da kuma abin da ya zo gabanin sa suna da awar sun yi imani alhali a hakika ba su yi imani ba in kuma san dama shi munafiki Me ake nufi da munafiki ba mai gulma ba kullum muna faɗin wannan saboda su waɗannan lafuzza tun da alfaz ne wanda iri alfaz shari'iyya duk lafazin da ya zo a ƙur'ani lafazi ne menene shar'i to al-alfaz ash-shar'iyya tuhmalu wa tafassaru ala ma'ani Allah wa ma'ani rasulihi sallallahu alaihi wa sallam idan sadara min ar-rasul duk maganar da ta zo daga Allah ko ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana fassara ta ne a irin maganar da Allah ke yi a irin magana da manzan Allah sallallahu alaihi ke yi an gane eh, mu abu haushe in sai munafiki shine wanda ya gulmarka ko ya ɗau zancen ka ya je kai ma wani to ba haka ake yi ba a shar'ance an ce munafiki shine wanda a zuwa da baki yake shi mumini ne yana zuwa masallaci ana hulɗa tare da shi inda aka ce muminai sai ya zo a ganshi a masallaci a ganshi a sallar jana'iza din inda ake zancen masu imani dai zai fito da kansa amma a zuciyarsa bai yadda ba bai yadda da Allah ba bai yadda da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi su a Madina munafikai saboda suna tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karfi su kuma ba su yarda da shi shugabansu abdullahi bin ubai bin salul da shi za a nada sarkin madina sai Allah ya sa daidai lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka ya dawo madina mu'minai duk suka karbe shi sai ya zama shine shugaba a madina wannan damar da ta kubce masa ya zama ba shine shugaba ba hassada ta dauke shi yace to abinda ka zo da shi din ma ba za mu yarda da shi amma tun da suna tsoron yana da kaifi zai yake su sai suka ɓuya a cikin muminai suna zagon ƙasa su ne a ƙaburul khamis suna hulɗa da kafirai a ɓoye suna zuga su su ba su labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yau fa zai kaza gobe zai kaza in kuna shirin za ku yi masa wani abu to ga ta inda za ku bi ta ƙasa kuma suna kai wa yahudawa ziyara tun da kusa da su suke a madina su yi hulɗa da su su ce ga irin dabarar da za mu ba ku yadda za ku yi maganin wannan mutum to suna da'awa a zahiri suna biya wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kun san hulɗar da Allah ya dora shi akan ta dangane da munafikai ba a bashi umarni ya yaƙe su da takobi ba ba a bashi umarni ya yaƙe su da takobi ba kamar da zamu zo mu ji hatta a wannan siyaki shi yasa bai yaƙe su irin yaƙin da yayi wa kafiran makka bai yaƙe su irin yaƙin da ya yawa yahudawa ba sai aka bar su har aka an taɓa masa magana wata rana tun da matakin farko ne sai ya lura da maslahar da'awa sai ya ce kada mutane su rika cewa inna muhammadan ya tulu ashabahu ya ce na ƙyale su ne don kada mutane na nesa su rika cewa muhammadu yana kashe mutanensa sahabbansa sahabbai a nan ana nufin bil ma'ana zahir ko bil ma'ana lugawi ba istilahin abinda ake nufi da sahabi ba in an ce sahabi to dama munafiki ba a ciki in an ce sahabi shine wanda ya imani da manzan ya imani da musulunci ya imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya mutu akan haka an gane yawwa zahiran wa batinan babu wani abu na ridda da ya biyo baya shi kuwa munafiki yi da ne abin nan a bayyane alhali a zuciya da yadda ba kuma a ƙur'ani Allah ya bambanta mana ya kira sunayensu da sunayen a aka kira su ne za a samu shubuha babu wata shubuha babu masu cakuɗa wannan takaddun sai shi'a saboda suna son a ce wa sahabbai munafikai yawa amma kowa sani a ƙur'ani munafiki daban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban Allah ta kun gane wannan to munafikai da su ake dai a wannan wuri ba sa son hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna tare da shi الذين يزعمون انهم مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله ومع هذا يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وهو كل من حكم bi zairi shar'i Allah shine dukkan wanda ya hukunci ba da shari'ar Allah fa huwa tsagutin to tsagutin duk wanda ya shari'a ko ya hukunci ba da shari'ar Allah ba wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke buƙatar bayyana matsayin malamai a kansu da ayar da za mu zo tattaunawa a kanta nan gaba ba zan ce ramadana na gaba ba ko inda suratul ma'ida ne sai da Allah da ya a irin yadda muke tafiya ko yawwa ta suratul ma'ida wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون da wannan aya da wannan wanda take da alaka da at-tahakkum ila al suna cikin ayoyi da galibi masu shubuhar kafirta shugabannin musulmi sukan yi riko da ita ko kafirta alkalai ko kafirta al'umma baki ɗaya musulmi da suke zuwa su kai ƙara kotu ko makamancin wannan Jin da zan ambata mana yau kawai saboda kada lokaci ya cinye shi ne abin da yake kauli rajihi dangane da fahimtar malamai akan wannan matsala a sai an tafi maganganu masu zurfi ba wannan matsala na farko yaushe ne abu yake zama ta hakumu ila tsagut a kuma yaushe ne ake kafirta wanda yake hakama da gari ma an zalallah waɗannan su ne dai manyan tambayoyi da matsaloli da ake tattaunawa akan wannan matsala a hakumu ila tsaguti shine atta hakumu ila man hakama bi ghairi ma anzala Allah bi ghairi shar'i ma yukhalifu shar'a Allah abin da ya saba ma shari'ar Allah wannan maganar musamman ta ƙarshe da na ambata ita ce babu ɗin fahimtar inda za ka sa wannan magana an gani ma'ana duk shari'ar da ta saba wa ta Allah ita ake nufi da shari'ar tsago ba lallai ya zama kowanne lamari na shari'a da za a yi yajibu an kuna mansusan alaihi fil qur'ani aw fi sunnati kun ba amma babban sharaɗi ya zama la yukhalifu ma nassa alaihi shari'u akwai bambanci tsakanin wancan da wannan ko ba ku gane ba ba ku gane ba eh shin abinda ake nufi kowanne juz'i na code na shari'a da za a yi amfani da shi sharaɗi ne sai ya zama mansusan alai ya zama cewa an ga Allah ya ce qala Allah ta'ala gashi gashi wuri kaza ko sai an samu hadisi a kansa wanda ya kaza a yi masa kaza dole a samu aya dole a samu hadisi a kai to malamai suka ce ba haka ake nufi amma abin da ake nufi abin da za a yi hukunci da shi ya zama bai sabawa abinda abin da Allah din ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba kun gane kowa za a iya samun abu ba a yi nassi a kansa ba a cikin alkur'ani amma ya shiga cikin alkur'ani ya shiga cikin hadisi ta hanyar abin da muka ambata biya wa zai tuna mana da me da me da umumi da me da tambihi da ima'i da mafhumi ko abu kuma ta waɗannan to ku ɗauko su sai ku sa a nan shi shi yasa eh, ibn qayyim a cikin at-turuqul hukumiyya yana kanto daga ibn cewa yana magana akan as-siyasa zancen da muka yi ran nan na al-masalih al-mursala kun kuma menene al-masalih al-mursala maslaha alheri amfani wanda aka sake shi a shari'a ba ta zo da hani a kansa ko umarni ba amma kuma maslaha ne da amfani ga al'umma to me shugabanci sarki gwamna shugaban ƙasa, mai jagorancin mutane ya amfani da wannan ya sa shi a matsayin doka don amfanar mutane wani shi ake ce ne daga cikin almasajin mursal ana kuma kiransa a siyasa ana kiransa ne a siyasa tafadin siyasa da ma'asalinsa ne larabci ne ya kawo ya ji nufi daga tasa ya susu siyasatan me yi ma'ana shugabanci hmm. kanat banu isra'ila ta susu humul anbiya ta kuduhum al'ambiya banu isra'ila kamar da annabi sallallahu ya faɗa annabawa ne shugabanninsu annabawa su ne shugabanninsu da haka ibnu al'ili kamar da ibn qayyim yace ya nakalto daga gare shi yana cewa as-siyasatu an yakuna fi'lan yakunu ma'ahu an-nasu aqraba ila as-salah wa ab'ada min al-fasad siyasa ita ce duk abinda mutane za su zama sun fi kusa da gyaruwa sun fi nisa da fasadi da ɓaci da lalacewa wa in lam yadhahu ar-rasulu aw yanzil bihi wahyu haka nassin magana sa ce kun gane larabci duk laraba ne kuma gane a an fassara ita siyasa da maslaha ɗinnan nan shine duk abin da in an dora wa mutane shi za su fi kusa da gyaruwa za su fi nesa da baci da lalacewa ya fasa fasadi ko da ba manzan Allah ne sallallahu alaihi ya sanya wannan dokar ba kun gane ko da ba manzan Allah ne sallallahu alaihi ya sa wannan dokar ba ko da wahayi bai sauka da wannan dokar ba idan shugaba ya ga dacewar a sa wata doka da za ta zama za ta fi sa mutane imani ta kawa kusantar Allah a umarce su da fitowa su yi amma fa kar ya fito da wata ibada da babu ita a shari'a an gane yawa abin da yake maslaha kawai sai abin da ya shafi rayuwar duniyar mutane wadda za ta taimaka musu wajen zama mutanen kirki an fahimci abun to shi ake nufi da masalih mursala babu shi a babin ibada sai wasa'il a babin wasa'il abubuwan da za su taimaka wa mutane wajen yin ibada an gane wannan abun shine ce ko da ba manzon Allah ne ya sanya wannan abun ba ko da wahayi bai sauka da shi ba to tannan ka fahimci shi yasa har yake cewa tattaunawa ta hada ibnu aqil da wani bashafi sai shafi sai yake cewa as-siyasatu ma shara'ahu Allah siyasa ita ce abinda shari'a ta shar'a abinda Allah ya shar'anta to shine ibnu aqil ya mayar masa martani yace a siyasa ita ce wancan magana da na faɗa yawwa as-siyasatu an yakuna fi'lan yakunu ma'ahu an-nasu aqraba ila as salah wa ab'ada min al-fasad wa الفساد وإن لم يضعه الرسول أو ينزل به وحيه حتى نفس المدنة التالي أتكين الطرق الحكومية wannan yace ibnu qayyim yace wannan fahimtar kuma ita ce fahimta duk da yake cewa ko da yake an samu wasu daga baya daga cikin khalifofi zamani ya tsawo zamanin nubuwa ya tsawo an samu wasu sun yi amfani da wannan ka'ida ta maslaha sun buɗe abin har ya kai ga wuce iyaka wani gun har ya kai ga zaluntar mutane da makamantansu yace amma wannan abin da ibnu abi ya faɗa shine daidai muddin dai ba a wuce iyaka a kansa ba ma'ana kenan abin da za a yi amfani da shi a matsayin shari'a zai iya zama abin da nassi ya zo da shi zai iya zama abin da nassi zai iya kunsarsa kun fahimci wannan abu to wannan shine shari'a haka shi yasa za ka ga malamai sun yi rubutu akan littattafan shari'a da yawa mas'aloli ne da ake yin alƙalanci yadda ake buɗaɗawa ka'idojin kotu adabul qadi ba kowanne ne nassin hadisi ya zo da shi ba amma mutum zai alƙali sai an koya masa su duk wannan ba saba wa shari'a ba ne duka daidai ne saboda fuka fuqaha'ul islam su suka yi istinbatun su suka fito da su haka da ake nufi da agutu an gane shi ne wanda zai hukunci da abin da ya saba wa na Allah an gane wannan zancen insha Allah ya ka ashe nan, idan hukuncin da za a yi a wata shari'a ko a wata kotu ko a wani wuri in ya dace da hukuncin da Allah ya yi a ƙur'ani an gane to nan ana ɗaukasa hukuncin shari'a ne an fahimci abu in ko ya saba in ya saba to wannan ba hukuncin shari'a bane kuma bai halatta ba shi yasa a nan sai malamai suka ce to yaya mutumin da yake zaune a ƙasar da ba da hukuncin shari'ar ake amfani ba ko ƙasar da take asali ba ta musulmi ba ce ko kuma ƙasa ce da akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba sannan kuma abin da ake amfani da shi akwai na shari'ar akwai wanda ba na shari'ar ba to wanne mutum ya waje bai je malamai ce inda da inda za ka je na shari'a to ka je kotun da za a ɗauko littafin fikin na musulunci a yi ma hukunci an fahimta sai idan wani haƙƙi ne naka ya makale a inda ba dama a yi hukuncin wancan sai wannan wanda ba na shari'a ba kuma babu wani mutum da zaka iya komawa da shari'a zuwa wurinsa kamar da banga usaimin ke cewa wanda za a yi sulhu maimakon shigar da wannan ita to ba ba matsala mutum ya je din ya karbi haƙƙinsa an fahimci mun ba tare da shi kuma ya zalunci wani ba amma ya zama daruratan zai amfani da wannan an fahimci wannan abu in kuwa ya dace dama da abin da a karbi abu ne daga wurin wanda yake ya yi zalunci a baiwa mai haƙƙi wannan aya kowace kotu ne aka yi wannan daidai ko ba ka bane duk kotun da za ta kwato haƙƙin mutum da aka sata ko sata ko zalunci ko wani abu a dawo maka da ita an gane ai daidai aka yi inda dama Allah maɗauki ya yi umarni a dawo da mai haƙƙi haƙƙinsa inna Allah ya amurkum an tu'addu abdul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bayna an tahkumu bil adl al-adl kuma shine mene raddul mazalimi ila ahliha kun gane wannan abu fa'idar bayanin wannan shine ba wai ya sauƙaƙa maka jin cewa shari'ar da ake ba da shari'ar Allah ba abu ne da ba komai a'a amma dai tacin ran da za ka ji kamar ka ce ka kafarta kowa ka je ka yi hijira ka koma daji to babu bukatar wannan abu an gane wannan abu insha Allah sannan shi hukuncin da za a hukunta wanda ya yi hukunci ba da shari'ar Allah ba a dora masa cewa kafiri ne na san ba ku manta tafsiri da malamai suka yi guda hudu ba ko tafsiri mace ce tafsiri shine bayani dake dake eh, bayani dake dake ya abin yake malami suna kasa lamarin zuwa kashi hu kashin farko duk wanda a zuciyarsa ya halatta yin shari'a da abinda ya saba wa shari'ar Allah ya ji cewa hakan ya halatta an gane to kafiri an gane wannan na farko kenan na biyu wanda yake gani hukuncin da ba ya saba wa shari'ar Allah ya fi kyau ya fi dacewa da zamani to shi ma kafiri na uku wanda yake gani hukuncin da ya saba wa na shari'a da hukuncin shari'a duk ɗaya ne to shi ma kafiri kun gane wannan na hudu wanda ya yi hukunci ba da shari'ar Allah don son zuciya ko don kwaɗayi ko don wani abu na duniya ko don an ba shi rashawa an fahimci wannan to wannan kufurun ne duna kufur kafirci ne karami bai kai shi zuwa ga fita daga addinin musulunci ba a kansa ake tanzini asar ɗin ibn abbas dangane da wa mallam ya hakun bi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun yake huwa kufurun duna kufri ya tattauna malamai akan asar ɗin tafi'an wata bayifan manyan malamai da irin su malam albani sun inganta shi an fi wannan abu wata risala da malam eh, suleiman ibn salim ar-ruhaili ya rubuta ya tattara waɗannan eh, ƙa'idoji na san wannan da ya matsala ƙutilat ushbi'at bahsan matsala ce a zamanin yanzu a maganar alhukumu da gari ma anzalallah an yi magana da yawa a kanta amma ganin eh, a wannan matsalar ka ɗauke ta daga malami mai itidali wanda kuma fahimtar ta fahimta ce da take kan doron fahimtar manhaji mai kyau yana da muhimmanci yana cewa malam suleiman ruhaili yake cewa wannan tafsiri ya bibiye shi ya sami an nakalto shi daga malamai fuƙaha na zamani da can baya na salaf sun fi mutum hamsin wannan tafsirin ko da lafazinsa ko da kusa da shi an nakalto wani itilaki daga wasu da wasu za su ga kamar ya saba wannan tafsirin amma yuhmalu dalika al mutlaka. ala hadha tafsir abin da yafi shine wancan a fassara shi da wannan tafsiri an gane in kun kula matakai na uku na farko dukkaninsu akwai jayayya a cikinsu da hukuncin Allah ko daidaitawa da rashin girmamawa da hukuncin Allah to kuma kun ga a siyakin ayoyin nan an haɗa abin da hukuncin mai kafirci amma duk wanda ya yarda na Allah ya fi dacewa wancan na wanda ba na Allah ba bai halatta a yi ba kun karfin mu aka ake amfani da shi kun gane wannan abu ko kuma yana ganin ba daidai suke ba to wannan mutumin a zuciyarsa ai kun ga akwai fifita shari'ar Allah akan shari'ar da ba ta Allah to ka zo ka kafirta mai wannan kace ya fita daga addinin musulunci to ka zalunce shi an gane wannan abu kuma in ka kula da da shugabannin kasashe da alkalai da sauransu abinda suke yi galibi ko a zo a ce ai sun kai kara united nations kamar yadda za ka ji masu da boko haram da kawar jawon yanzu suke amfani da irin waɗannan abubuwa su ce ai shugabannin musulmin ne yanzu suna kai kara united nations united nations kwaɗa boki ne suna kai kara kaza da kaza galibin abin da suke kaiwa kara ko wani abu wani abu ne baya wuce irin wannan maslahar da ta shafi ko security kasa ko makamancin wannan kuma in dai su a ƙashin kansu sun fita daga wannan matakai na farko na uku kun gane wannan ba su ce kuna maimaita don ku rike sosai yauwa wa zai maimaita mana kuwa sai ku maimaita ba nan gaba ga daga tsakiyar tsakiyar yauwa maimaita mu daidaitawa shi ne farko to yana ciki dai e eh, na uhu mhm. ya ce duk ne da hukuncin da ba na Allah ba da hukuncin Allah ya ce duk ɗaya ne kawai ku mana kowanne ba Mm-hmm. Mhm. Mm. Mm. da ba na Allah ba ya halatta yau da a yi ce ya fi dama shi kafa gama faɗa yanzu eh, da wanda ya ce ya halatta kawai ka ji zuciyar ka cewa ma ya halatta a yi shari'ar da ba ta Allah ba to matsala ce saboda tunaqidu imanaka wa taslimaka lillahi kun gane wannan abu da kuma wanda zai ce wannan wanda ba na Allah din ba ma ya fi. eh ya fi da an zauna an duba zamani an yi kaza an yi kaza to kafirci yana kun ga abin fa yana da hatsari din shi sake da muhimmanci ilmantar da musulmi akan wannan abu amma kuma kar a bada dama waɗanda suke kafarta mutane din nan su je su kafarta duk musulmi wani ma cikin jahilci yake da san waɗannan abubuwan to amma a ilmantar kun rike yanzu da wanda ya halatta da wanda ya ce ya fi da wanda ya ce daidai suke wani shine kufur amma wanda ya yarda ba daidai ba ne ya yarda ƙarfi an fi ƙarfinsa ne a kai amma ba yadda zai tun da ba abu ne da zai ɗauko da karfi ya cire tunan ya canza su ya kaza da kaza ba na irin su da suke masu kokon ramin suke su zai ɗauko makami in kun kula mai yasa galibin inda suke kai wa hari da makamai ina ne da gun soja ko da gun yan sanda da yan security dss ko kotunan shari'a saboda waɗannan su ne mu'assasat da dole sai da sun security ya zauna kun kwanci abin to kuma duk wannan tunanin nasu an gina su ne akan wannan taksir din kafarta al'umma ku shi sa dai mutum ya kula da wannan abu yau in kana musulmi dole ka ji shari'ar Allah ita ce to amma akwai abin da ya fi ƙarfinka kuma kai ba za ka zo ka ce a shi kenan ka daina musulunci har sai ran da aka dawo ake shari'ar musulunci sannan musuluncin ka zai karɓi sallar ka ba za ta karɓi wannan kuma ka koma wani abu ne ka koma ta hanya irin ta kawari jawon sosai wannan kuma hanyar ba ta daidai ba ce an fahimci wannan minta yau in ai kun gane kuma kufurin duna kufurin shi kuma me ma'anarsa kafirci karami ma'ana أطلق عليه لفظ الكفر ولكن يراد به الكفر الذي لم قولا يخرج al'insana min illatin islam ana nufin musuluncin da ayyar kafircin da ba zai fitar da mutum zuwa abin nan daga musulunci ya fi da shi zuwa kafirci kuma dama wannan sanannen abu ne kasa kafirci zuwa gida biyu akwai kafirci babba akwai kafirci karami ai sanannen abu ne duk malaman musulunci sun yarda da wannan haka nan bid'a akwai mukaffira akwai kuma me wanda mufassira wadda ba ta abin nan kafirta mutum ai kun san wannan munafinci shi ma ya kasu kashi biyu akwai munafincin da yukhriju min al-milla akwai kuma munafincin da za a fitar da mutum daga musulunci yau zan tambaye ku dan na san wannan mun yi shi bara mun tattauna wannan bara kun manta bambanci tsakanin munafincin da ke fitar da mutum daga musulunci da munafincin da baya fidda mutum daga musulunci ba na tuna kamar yin shekaran jiya haka nake tuno abin a kwakwalwa ta cewa a nan zo yin yi wannan zance ana masiru na kana dariya ka tuno ina munafincin da in aka ce wani munafiki ne ma'anarsa kafiri ne ba musulmi ba ne wani iri ne shi ne wanda a zuci mutum yake dama kafiri ne bai yadda da Allah da manzan Allah ba amma yake zuwa masallaci don ya zauna lafiya da musulmi wannan kafiri ne shi har gun Allah amma tunda yana zuwa sallah to ana daukarsa a musulmi shi. an fahimci abin sai idan sirrinsa ya toni ya bayyana an ga wasu abubuwa shi kuma munafinci karami shi ne abinda manzan Allah sallallahu alaihi ya kira shi munafinci amma kuma an ga kiran wanda ya wannan aikin an kira shi mumini kuma an yi mu'amala da shi ta mumini sai a ce a ah, to ashe abinda manzan Allah yake nufi da munafiki munafiki karamin munafinci wannan kuma shine da yake nufi da yace ayatul munafiki ala alamar munafiki uku ne idan haddasa kazaba ko wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina akwai kuma ƙarin wa idza khasama fajara alamomin munafuki su ne na farko in yayi zance yayi ƙarya to shin ƙarya sai a kalle ita kadai in mutum baya komai musulmi ne amma yana yin ƙarya kafiri ne da ya fita daga addinin musulunci yawwa sai a ce ashe kenan abinda manzan Allah yake nufi da wannan munafikin to karamin munafiki yake nufi ba babban munafiki ba kun gane wannan abun wannan shine dalilin da yasa malamai suke wannan kashe-kashen a kasa wannan a ce wannan babba wannan karami nassoshin ne suke sa dole ai haka domin dole ka gaskata nafsi ba za ka karyata maganar manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam a can ba za ka karyata ta a nan ba duk gaskiya ne ya tabbata amma sai a ce wancan babban ake nufi shine mai fitar da mutum daga musulunci wannan kuma karamin ake nufi to haka kafirci ke haka a take haka nan kuma wannan abin da ya shafi hakun ko al da gani ma ma anzalallah in ya tabbata musulmi mai imani wanda ya fifita hukuncin Allah ko saboda sha'awar duniya ko san rai ko makamancin wannan yayi wani abu ba abinda Allah ya ce ba saboda ya karɓar shawa to yayi kufur dole kufur an gane wannan manta? sai na mu eh, bashi zuwa ga wannan kanmu ya waye akan waɗannan matsaloli Allah ya ƙara mana fahimta sai yake wa huwa kullu man hakama bi ghairi illa fa huwa taghut wal halu annahum al hali wasu waɗannan mutane qad umiru an yakfuru bihi an umarce su su kafirci masa shiwa shi dagutu fa kaifa yajtami'u hadha wal iman to yaya imani da wannan ma'ana da wannan abun shine atahakumu ila aqut wal imanu da shi da imani yaya za a su haɗu a zuciyar mutum ɗaya ai ba za su haɗu ba an gane domin ai ba wani abu ne ba ko ba in dai mutum yana fahimtar nassoshin alkur'ani a ce Allah kuma yana ambata jiya ne da mamaki a ce Allah da ka yarda shi ya halicce ka ya ce ga abin da yake so a yi sai kuma ka ce a Allah ni kan nan ni gaskiya baya birge ni rashin kunya ta yi yawa Kuma mutum bai zama kafiri ba wannan me ina zai je dole ne ya zama kafiri ne ko ba haka ba ma'anar kafircin nan fa shine rejection kuma ma'anar kufur ke rafudu kai repudiating abu ka ce ba ka so kai rejecting ɗinsa kai watsi da shi ka ce ba ka yadda ba to Allah ya ce kaza kai ka ce ba ka so dole ne ka zama kafiri an gane abin saboda shi kafirci ai mai hukunci ne yawwa da haka ce sa mutum ya kiyaye wannan irin lafuzan da zai zo ya ce shi fa dokokin musulunci nan suna da tsanani dokokin shari'an nan shi kaza da kaza da kaza mutum ya kiyaye wannan inda shi mumini ne eh, jahilci zai iya kaiwa mutum ya faɗi irin waɗannan bai sani ba to amma a nusar da shi a nuna masa A hakikanin musulunci dole shi ne ka sallama a yadda da abin da Allah ya faɗa ya fi naka shi nan za mu ji waɗannan ayyuka Eh. eh gaskiya ne yana tambaya yana cewa masu irin wannan objection ɗin ƙoƙarin tsaye galibi ba sa cewa hukuncin Allah ya yi tsanani amma sai su ce hukuncin da wannan mai wa'azin hukuncin da wannan malamin ya yi hukuncin da wannan alƙalin ya yi ya yi tsanani to ai dama wanda mai hankali ne zai iya cewa Allah bai kyauta ba ko ashe sa da masu masu yaƙar musulunci suke da hanyoyi da suke bi na sha faɗa su a darussanmu na suna da masu yin ƙarin saboda fagen ne suna ƙoƙarin su nuna waɗannan abubuwan da suke yaƙa sun suna ganin ba su ne shari'ar musulunci ba interpretation din malamai ne to kaga sai su ga cewa in suka yaƙi interpretation din malamai ba musulunci suka yaƙa ba to wannan dabara ce ne eh, dabara ce ta makirci da turawa suka koya musu irin ƙungiyoyin NGO ɗin da waye da waye duk da suke yaƙar abubuwan da ake karantar da mutane na addini da mai sai ku ji suna raba malaman su yan lokal lokal malaman nan haka yan fi a tafi da su daidai saboda su dama komai nasu da sauki amma kaji yan wahabi wahabin nan yau wato waɗannan dama da very rigid hmm, ba sa fahimta komai nasu tsanani interpretation in nasu haka yayi tsanani yan sunna sunna din nan salaf salaf din nan to dama abin da suke so su zagi halin sunan su zagi asalafiyon su zagi masu fahimtar da suke kira wahabiyawa sai su ɗauki abin da suke fassara na rigidity din ana samun sa ne a interpretation ɗinsu Fassara su ce sun kasa gane abubuwa ba sa fahimta zahiri kawai suke ganewa sun sai haddace haddace ba su fahimci ayoyi ba ba su da philosophy ba su gane abubuwa ba logic haka za ka ji suna faɗi da wani turanci haka ana faɗa kai kuma sai ka ji kamar duk kara zana duk ƙarya ne ba haka yau duk ba haka ba yau eh, waɗannan abubuwan da ake faɗa na musulunci ba kullum mun sha faɗa wallahi ba nan ahmad ibn taimiyya ba shi zo da wani abu sabo ya institute ya sa mutane suke tafiya abin da zai kawo ai magana a kansa yana jingina shi ne zuwa gawa zuwa ga sala da dalili da ƙur'ani ƙoƙari za ka ka je ka ga duk duniya babu wanda ya faɗi wannan sai yan zamanin yanzu da kake tuhuma akwai shi malaman can baya suka faɗi wannan shine musulunci asali mainstream islam da aka sani shine shine ake kira mutane zuwa kansa sai kuma turawa ba sa son a yi shi shi sa suke yakarsa to sai su haɗa ku da waɗannan musamman marubuta a jarida da eh, masu tasiri a facebook ɗin nan da menene suke da friends da yawa da za su faɗa su zagi kowa su ci mutuncin kowa su zagi addini su ta sukan malamai sun yi kaza sun yi kaza ba sa fahimta waye ai magana ce ta hujja musulunci ba naka bane wanda baya so ma ya ce baya so ban ya tafi ba wani abu bane ba ma kafirta kowa yawwa duk wanda ka ji shari'a an ce maka kafiri shari'a ce za ta kafarta shi amma ba ibn taymiya ba ba ibn abdul wahhab an fahimci wani abu ba kuma aqidar ahli sunna ba aqidar ahli sunna ita ce aqidar da take wallahi da mutane sun santa ita ce arham ta fi kowace aqida rahama aqidar ahli sunna ta fi rahama ga talakawa ta fi rahama ga shugabanni ta fi rahama ga masu kuɗi ba za a zalunce su ba ta fi rahama ga waɗanda suke matsakaita kowa an ba shi haƙinsa a aƙidar na sunnati wajen ba. kuma ilimi ne hujja ce magana ce ta Allah magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi ba kwane-kwane ba ne ba falsafa ba ce ba da wurwuri ba ne ba wata dabara da za a yi mutane Yau. shi sa ake son ma ɗaliban ilimi su dage su karanta waɗannan irin matsalolin a zurfafa karatu a cikinsu kuma a san yadda za a in ma tattaunawa ce ta kama kada mutum ka sani kuma ka san salon kowa da manhajin kowa da ina kowa ya dosa wanda zai zo da manhajin irin waɗannan tunanin ko mai wata bidi'a buyayya ko dama dan eh, cin sunna ne baya san hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana yakar tauhidi yana ganin cewa zafin kan Muhammad bin Abdul ne yana so a bar mutane su yi ta shirka duk waɗannan dabarun akwai su wanda kuma asali su kuma suna son su yaƙi tasirin malamai ne influence ɗin malamai ne a cikin al'umma ba sa so su ma akwai wannan suna da haka daga an ce malamai sun ce kaza sai da Allah ku rabu da mu da malaman nan mu muna son a bar mutane kowa ya fahimtar sa kaga mutum ba abin da ya hada shi da karatun addini ba a san a yi nayi karatu ba sai ligidi da shi ya taso ya kawo malamai suna magana ya sossoke ita a duk ba haka ba ne wutsi wutsi ba dalili ba komai ta ce yi aifa fahimta ce su ma malaman ai eh, this is their own interpretation and we have the right to interpret to kai wannan interpretation ka karanta irin yadda kamar da kullum muke ambatawa babu wasu likitoci da za su amince haka kawai mutum yana tura baro a baya a cikin gari ba ne masu baro nake wanda iya karatun da ya yi shi ne bai ma makaranta ba ko kuma su yadda masu wannan yawo da maganin haƙorin su sa mana za su hana mutane baccin safen likitoci za su yadda da waɗannan likitoci ne ko haka kawai kai baka san komai ba sai likitoci su amince kai ma za ka iya zuwa kai fiɗa kawai ka sa koren kaya kai shiga tiyata ga ga iyayen marasa lafiyan suna kallo sai su barka ka shiga zai yiwu to me yasa aka rena musulunci shi kawai kowa sai zai sa baki a ciki ba cewa muka yi sai kana da certificate ba wallahi ilimi ba certificate ba ne in ba ka so don to be a doctor don to go to any university amma ya tabbata gun malami kai karatu wannan littafan namu na gida ba a rena su da ahalarin nan da iziyan nan da risalar nan da askarin nan da lawalin nan da sani a ce ka yi su a gun malamai mun tabbata ba za ka yi wannan littafin wanda duk ya je gun malaman ya yi irin wannan karatun to wannan lagabin da ya samu a gaban malaman har ya sauke lawalin ya sauke sani ya fito bar shi ma a ce bai yi bulugul marami ba bai umdatul akam ba bai tafsiri ba wannan makarantar kawai ya bi cikinta to za ka ji ba za ka same shi a cikin masu irin wancan zancen da sukan musulunci da sukan interpretation da waye ba za ka magana shi kawai ta son zuciya ina fata Allah subhanahu wa ta'ala shiryar da su Allah kuma ya karfafa addinin musulunci Allah ya sa duk masu tsoron me ake tsoro a musulunci su gane wallahi musulunci has never been a threat to anybody ko mai mulki ne babu aqidar da take baiwa mai mulkin ma kariya da taimakon yanzu zancen da muka gama jiya da shekaran jiya duk akan ne ba da aka ga shugabanni ba to yanzu kuma a su aƙidar da ba wannan ba ba sa so a yi ɗaya ga shugabanni su za su goyi bayan ku fito ku yi tawaye ku yi zanga-zanga ku yi meye ta haka aiki sai kamata a ce wani ya kasa fahimtar waɗannan abubuwan cewa ga aƙidar da take ita ce a kan tsakiya mai adalci a taɓa talaka a taɓa mai mulki kowa a nemi haƙƙinsa saboda menene fi komai girma wa ake bautawa Allah wane ne wajibi a bishi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan in ka da wannan fa ne fa islam inda ake so to kuma in ka samu wannan abu a zuciyarka ko ka kasa aikata wani abu a aikace Allah sai ya taimaka amma in zuciyarka taka ta kasa karbar wannan submission to Allah submission to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to baka zama mai imani ba shi imanin da zai sa a kira ka ran kiyama a ce an yafe zinar an yafe kaza din an yafe kaza zo ka shiga aljanna ka rusa shi amma in ka yarda da Allah ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗancan abubuwan da zaka aikata na laifuffuka sai ka ga ran kiyama an kira ka an ce saboda wannan imanin an yafa wancan to wannan din muke so a tausaya maka a dawo da kai cikin fiye da gobe kiyama insha Allah duk muna tare a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna fata ya zama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya cece mu baki da roki Allah a yafe mana zunuban mu saboda wannan imanin da yadda da Allah da yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka insha Allah sai a tunguma mu a shiga aljanna Allah ya mu aljanna mu karasa yace faman za'a ina ne fa innal imana domin ku shi imani ya tabi ta kun zancen da nake shi imani yana hukunta yana jawo yana sabbaba yin iyada li shar'illahi cewa mutum ya jawo me ma'anan ya jawo hmm? ba da ma sai mu zo in an ce ka jawo yanzu akuya an aka sa mata igiya ko idan ta dage ta rike kafafunta hudu ta ga ta jawo ba in ko ta sallan sallan aka tafi da ita to wani shi ake cewa mene in kiyari to shine jawuwa to ka jawo in Allah ya ja ka nan je ka manzo Allah ya ce nan zaka yo je ka wannan shine imani yawwa amma in ka ce ka turbe ya Allah ni wannan ban yadda da ita ba to kana da matsala to anan kafirci yake zuwa to sai ce yaqtadi al-inqiyada li shar'i Allah wa tahkimihi ko ko tahkimahu fi kulli amrin min al ko kuma in ce wa tahkimihi din zai li shar'i ina ga haka ko yawa yaqtadi al-inqiyada li shar'i fi kulli cikin kowane lamari cewa lalle ka hukunta ka hukuntar da shari'ar Allah ku gane hausar ko akwai hukuntawa akwai hukuntarwa me ma'ana ba me bambancin su har hausa an ce sai an koya muku ko me bambancin hukuntawa da hukuntarwa eh yawa. a ba ka yake ba ka kyauta ne ka ci daya 50% mana nan na hukuntawa kai za ka yi hukunci ka hukunta wani kai ma binci an ba doya sa doka sa doka a kanka yadda da aiki da doka hukuntar da doka ma'ana tsora wannan dokar yadda da ita da amincewa da ita da kai kara zuwa gare ta shi ne ka hukuntar da ita an gane? kun gane rancen yanzu? yau ka yadda da wannan dokar doka ce shi ka tashi neman haƙƙinka kuma ka kai ƙara zuwa gare ta shi ne ma'anan attahakumu shi ne wanda shi ne ma'anar ta in ka tashi fasara a ta attahakumu shi ne mai kai ƙara da dokantarwa da yadda da abu ka za a matsayin doka an gane? hausar ta fita? sai ce faman za'ama don haka duwanda wanda ya riya annahu mu'minun duk wanda yake jin cewa shi mumini wahtara hukuma tawuti amma kuma sai ya zaɓi hukuncin dagutu ala hukumin akan hukuncin Allah yake ganin hukuncin dagutu ya fi hukuncin Allah sai ce fa huwa kazibun fi dalika ai fi to ƙarya yake a imani wa hada min idlalish shaytani lahu a wannan yana daga cikin wato batarwar da shaidan ya musu wali haza kala shi sa Allah madauki ce wa yuridu shaytanu an yubillahum dalalan fa'ida. kuma shaidan yana nufin ya batar da su fata wanda yake mai nisa an alhaqi mai nisa daga gaskiya na? mun jina na biyar tsayin kuma dai tsayin mai amfani da lokacin au har mun kara kai ina takarda da kuke nunawa ne na? a ku rika nuna ta zai san inda zan takaita insha Allah to Allah ya samu dace Allah ya amfane mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan dai yau wajen kwana biyar ina ta yawo da ita a amsa lokacin yana gagara wannan yana shi ne yana tambaya ne akan me hukuncin idan mutum ya ji alamun iska za ta fita sai ya matse ta sosai don kar iska ta fita a alolarsa ta kare har yanzu haka kuke rubuta alwala na sa a zamanin yanzu ba wallahi yadda kuke rubutun nan na Hausa wallahi ina tausaya muku fa samari yanzu wanda suka rasa karantarwar Hausan nan to Allah ne kyau su magana jari da ne da primary duk an daina yanzu koyar da irin waɗannan hmm? wanda suka rasa su malam sani gwarzo su ke nan sun rasa koyarwa Allah ya gafarta musu ah, <clears throat> alwala alwla e eh, amma yanzu da yawa samari alo suke sa alola yawan taɓa jin wannan abu <laughs> ba alola ba ne alwala e alwala haka yanzu in ka za a facebook a tsora abu in ce a tsora kaza a kan kaza duk taurawa suke rubuta taurawa dau suke kuskure ne tsorawa dora to taurawa shi ne ka daure abu daura aure ya haka kuke to wannan dai zancensa na abin nan ne ko idan mutum kafin ya shiga sallah ne to wajibinsa ya katse alwalan nan ya je sake ya halatta mutum ya shiga sallah yana matse fitsari ko bayan gida ko tusa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani babu sallah la salata sahihatan maqbulatan ana kada mutum ma ya shiga sallah in bai shiga sallah ba babu wasu malaman suna ga in ya shiga ma yana ta yi to shi ma la salata suna cewa sallarsa ta katse ta lalace ta kaga kenan a ce mutum wajibinsa ya katse alba bukatar kai matse tusa ka matse fitsari gashi baka fara sallah ba ko abinci fa wannan abin da kuke bashi wata fassara ta zamani yanzu cewa wai wai ci yana gaba da sallah wannan ba haka bane ba ci ne gaba da sallah ba cewa akai abin da annabi ya faɗa shine idan kana jin yunwa jin yunwar da ta kai matuƙar da da za ka shiga sallah kana cikin sallar kuma kana tunanin abinci to ka kyale sallar ka ci abincin ka natsu don ka fuskanci ubangijinka cikin natsuwa shi ne abin da ake nufi ba fifitawa ba ne ake cewa abinci ya fi sallah ba haka ake nufi an gane to irin wannan ne don haka in kana jin fitsari kar ka tafi masallaci alhali kana jin fitsari kana jin bayan gida karka tafi masallaci ka je kai tsuguna ka biya bukatarka sai ka zo gaban ubangiji a nutse amma kana sallah kana ɗage kafa ɗaya kana ɗage kafa ɗaya duk so kake ai sallama saboda kai gudu ka je ka fitsari ba ka da attention ga da sallah wannan shine annabi sallallahu alaihi ya hana kuma wasu malaman suna ɓata sallar mutum a kan haka na biyu na cewa akwai na filfilo raka'o'i guda goma sha biyu da suka tabbata a sunna biyu kafin asuba hudu kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magriba biyu bayan isha haka ne to malam ya mutum zai yi da azumi bayan an idar da isha kafin ka gama azkar an tashi za a yi ashan za ka yi raka abin ne kafin ashan ko bayan ashan abin da ya fi sunna shine a yi kafin ashan ne da sunna ce rati ba mai alaka da sallar isha ko duk sallar da take da alaka da isha ko bayan isha ake yin eh, mu yanzu galibi a masallatanmu ne an saba da in aka yi isha kawai kowa sai zubu yana jira a da can wani duk mantawa ake da cewa wannan ita ma sunna ce ita tana da alaka ne da isha kai sauri ka gama azkar ɗinka ka miƙe sai ka kawo raka abin sai ka zauna ka jira liman ya da abinsa shi ma liman ba laifi yayi ya koma gefe ya raka abinsa saboda an haɗa wannan abin nan eh, sallan nasira ratiba in ce ratiba fa shine sallar nafila wadda annabi sallallahu alaihi baya bari in a girman daraja ne za ka fi tarawihi muhimmanci an fahimci abin saboda haka karar ka rika wasa da ita in an yi isha'i kowa tashi yayi raka abinta sai kuma liman ya tashi sai a abin nan tarawihi Allah sa mu dace barakallahu insha Allah na'am ai ba abun wannan